بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah ta'ala mai koya mai kuma yayi wa laraba goma sha biyu ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha uku ga watan bakwai shekara ta 2011 miladiya za mu ɗora inda muka dasa a jiya a karatun wannan littafi mai albarka muqaddima tafsir ɗin ibn kasir a darasin da ake gabatarwa a nan garin suleja a inda malam yi mana bayani a darasin da ya gabata akan abin da ya shafi matsayin tafsiran tabi'ai da kuma a cikin tabi'ai ya kawo mana misali in su mujahid bin jabar su sa'id bin jubair su ikramata maula bin abbasin su abu bin abi rabah su alhassan albasari da sauran magabata da suke ƙwararru a fagen tafsiri ne yanzu malam zai mana bayani kan mataki na gaba wurin fassara alkur'ani mai girma da kuma tsoratarwa da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya kan shishigi da kan kamba kan abin da ya shafi tafsiri da kuma abin da ya zo na maganganun magabata al'asar na abin da ya shafi waɗannan al'amura ɗin muke cewa bismillahir rahmanir rahim ya qala al-hafiz ibnu kasir rahimahullahu azza فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه الله حيث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو بن عامر الثعلبي عن زيد عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري به ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا وقال الترمذي هذا حديث حسن وهكذا رواه ابن جرير أيضا أن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقف وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليس عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله فالله أعلم الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل يكي fa amma tafsir alqur'ani bi mujarrad ra'ayi amma fasara alqur'ani mai girma kawai da abin da ya zo mutum na tunani na kawai dai shi ya fasara kawai ba tare da ya yi la'akari ya koma ya bi diddigin maganganun malaman lugha ba ba tare da ya bi diddigin maganganun malaman arabiya ba waɗanda yake malaman lugha da malaman arabiya ɗin maganganun nasu da yake daidai da ƙa'idoji na shari'a wanda yake kaga wani shi ake kira a tafsir bil ra'ayi a tafsir bil ra'ayi wanda yake shine a tafsir bil lughatil qur'an dama mana da maratib na tafsir al qur'ani mai girma tafsir al qur'an bil qur'an tafsir al qur'an bi sunna al mutahhara tafsir al qur'an bi aqwali sahaba tafsir al qur'an bi aqwali tabi'in wannan shi ya kira a tafsir bil ma'thur an ga zan ce a tafsir bil ma'thur ana nufin waɗannan nau'ukan tafsirai a ja wannan ayar a ce waccan ta fassara a ja wannan ayar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara ta a ja wannan ayar a kawo maganganun sahabbai da tabi'ai kan wannan shine at-tafsir bil ma'thur a matsayin ka na dalibi da ke bincike akan tafsir bil ma'thur lalle tafsir din Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari wanda ya shahara tafsir at-Tabari wannan babban littafi ne a wannan fagen tafsirin ɗalibinsa an aka ce ɗalibinsa ba wani karatu a gare shi a gaban shi ba wani dai kwakwafin saurin tafsiri shine ibnu kasir domin abu jafar muhammad ibnu jarir tabari ya rasu a shekara ta 310 al-imam ibnu kasir ya rasu a shekara ta 774 kaga akwai tazara sosai to amma ya bi salo irin na tafsirinsa masa mu tafsiri nawa biyu akwai ma'alimu tanzil na al-baghawi shi ma ma'alimu tanzil na al-baghawi akwai mai sifili hudu wani lokacin zaka samu sifili biyu kowanne ɗaya juz'i biyu a tare da shi tafsir bagawi sai dai tafsir bagawi wani lokaci yana share maganganun waɗanda suka faɗa ma'ana idan eh, sabai da tabi'ai sun faɗi magana ba lallai ne ya kawo maka su ba ba lallai ne ya ce ƙalibin abbasin ba amma zai kawo lafazin abin da ya fasara din misali kaga waɗannan tafsirai guda uku an ka da tafsir adwaul bayan na ta bangaren fasara alqur'ani da alqur'ani to lallai ilalla zaka ga mutum ya samu karo akan at-tafsir bil bil ma'fur to sai bangare na hudu shine tafsir bil lughat al arabiyya wanda ke shi ya kira a tafsir bil ra'ayi in sun ce tafsir bil ra'ayi ba ana nufin tafsir al qur'ani da ra'ayi ba al qur'ani da ra'ayi mutum ya fasara qur'ani kawai yadda ya gani me muke nufi da yadda ya gani kawai yadda yake ya fara hadha da jaj hadi da jajatun hada kalbun hada jamilun hada talibun yace zai iya fasara qur'ani da girma ga wannan kankan ba ce sosai da sosai ba karamar kankan ba kuma to wannan shine mun zo magana kan a tafsir bi ra'ayi kenan sai sama la ce tafsirin alqur'ani kawai da tsantsan ra'ayi da tsantsan abin da kai kake gani kawai kawai kana ganin lugar larabci ka wakanar ba tare da mutum ya bi kwakwafin malaman lugha ba kamar yadda malam ya faɗa akwai yaren lugha ta qur'ani akwai yaren lugha ta larabci ba tare da yayi la'akari da waɗannan ba to wannan haramun ne mutum ya fassara qur'ani akan wannan saboda mai zama haramun lima rawahu muhammad bin jarir rahimahullah wa fuqal saboda abinda muhammad ibn jarir tabari ya ruwaito a inda yake cewa haddasana kaga sana ya suka rubuta sana an yi abbreviation kenan haka malaman hadisi su ce haddasana kaga an cire ha'un da dalin guda biyu haddasana muhammad bin bashar قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان شي كانت da mu wannan hadisi in ji shi in ji malamin malamin Sufyan shine Yahya ibn Sa'id kenan yace haddathani Abdul A'la Abdul A'la ya karanta da ni kenan yanzu Sufyan yana cewa Abdul A'la ya karanta da shi wani hadisin shi kadai amma a wancan haddasana haddasana zai ya karanta da su ne cikin ɗalibai suna da yawa kenan wane ne Abdul A'la huwa ibn Amiru as-Salabi shine ibn amir as-salabi shi ya kira abdul a'la an sa'id bin jubair daga malamin sa shine sa'id dan jubair wanda yake bayani ya gabata cewa yana cikin masu tabi'ai masu tafsirin alqur'ani mai girma an ibn abbasin daga malamin sa'id bin jubair shine abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda da shi abdullahi din da mahaifin shi abbas abdullahi bin abbas ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata maki Allah ya ce man qala fil qur'ani bi ra'yihi duk wanda ya faɗa a dangane da alkur'ani ya fassara aya da ra'ayinsa kawai da hangensa da tunaninsa au bi ma la ya'lam ko ya fassara qur'ani da abin da shi ma bai sani ba ba shi da tabbas akai to wannan mutumin fa la maqadahu minan nar ya zabo matsugunnin shi a wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle wannan ba karamin tsoratowa bane a ce mutum ya fassara alkur'ani mai girma kuma an ce ya nemi matsugunnin shi a wuta wannan jan hankali ne ga dukkan mutumin da zai tafsirin alkur'ani mai girma idan wata ya yi za ga kowa ya kashe ya kaɗe ma tafsirinsa sa kura kowa ya ɗauko tafsirin sa yi wani sai kai mamaki ma wai tafsiri zai tafi wani lokacin ga gashi mai jan bakin yana jan bakin bakin na jan shi mai fasara in ya zo ya gunduma wani abin da ya fasara sai ga gashin tafsirin ƙwaron nan wajibi ne a kan shi daga lalle ilalla akwai tashin hankali sosai da sosai ku tashin hankali mutum ya dauki qur'ani haka kawai ya ce zai fara fassara shi Allah ya sauke Allah ya tsare mu wa haka za a wa tirmidhi wa nasa'i mala yace haka nan dai al-imamu ya ruwaito wannan hadisi da muka karanta wa nasa'i da al-imamu nasa'i an-nasa'i ake cewa ba a cewa an-nisa'i bi fatahin nun la bi kasriha karga ce an nisa'i karga ce rawahu nisa'i rawahu an nasa'i bi fatahi nun min turuqin daga hanyoyi masu yawa da isnadai masu yawa an sufyan al-sauri daga sufyan al-sauri bihi da wannan hadisi don sai bin gatsir da ce wa rawahu abu daud abu daud suleiman bin ash'as as-sajistani shi ma ya rawaito wannan hadisin da muka magana da muke magana akan shi amma a wancan ruwayar an musaddad daga musaddad ne an abi awana malamin musaddad shine abu awana an abdul a'ala bihi kaga ya sake koma kan hadisin abin nan hadisin farko da isnadin farko kenan ko shine abdul a'ala din wanda yake shine ibnu amir as-salabi bihi marfu'an hadisi ne marfu'i wa ma udifa lin nabiy marfu wa ma litabin huwa al-maqtu ma'ana hadisi ne da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza wa qala tirmidhi imam tirmidhi da ya gama kawo hadisin sai ya ce hadithun hasan hadisi ne hasan kawo hadisi hasan hadisi ne wanda ya kai labari ko da dama mai daraja ta biyu akwai hadisi sahih akwai hasan akwai kuma da'ifi me mai bikuni yake cewa wala hasan ma'arufu turqan wa ghadat rijal wala qasih ishtaharat wa gadara wa ibn jaririn. in ga zai ce haka nan da ibn jarir abu ja'far muhammad ibn jarir tabari ya rawaito wani hadisin an yahya ibn talha al-yarbu'i daga yahya ibn talha al-yarbu'i an sharikin daga malamin yahya shine sharik an abdul a'la bihi marfu'an a ga din da kuma yana kuma ga abdul a'la wanda ke shine ibn amir as-salabi walakin yanzu mun samu riwaya guda nawa kenan akwai riwaya tirmidhi akwai ruwayar nasa'i na a ruwayar turmizi da nasa'i akwai ruwayar abu dauda akwai ruwayar abu jafar ibn jarir tabari duka hadisi ne marfu'i sai ce walakin rawahu an muhammad bin humaydin sai dai kuma yake cewa da ya ruwaito shi rawahu ya ruwaito shi abu jafar kenan shi ne aqrabu ya ruwaito shi an muhammad bin humayd daga muhammad ibn humayd anil hakam daga hakam bin bashir an amr bin qais al-mula'i daga amr dan qais al-mula'i an abdul a'la daga abdul a'la an sa'id daga sa'id bin jubair an ibn abbas daga abdullahi bin abbas fa waqafahu a wannan riwayar sai zama hadisi ne mawqufi ba hadisi ne marfu'i ba me kuma mawqufi a ku kawo bai kuniya mana wannan yake kenan zan bada kuwa malam isma'u zan giwa malam isma'u kenan da shi da imamuna yake cewa an abdul shi gina gungun labari ba zan giya musu ba walakin rawahu an muhammad bin muhammadin an alhakan bin bashirin an amri bin qaisin al an abdul a'la an sa'idin an ibn abbas ya kafuhu. sai anan sai zama hadisi ne mai kofi gawa ga abdullahi bin abbas cewa shi ya faɗi wannan maganar man qala bil qur'ani bi ra'ayhi aw bima la ya'lam falyatabawa maqadahu minan nar na'am cewa falyatabawa maqadahu minan nar azaba ce ko ba azaba ba ce eh azaba ce to haka irin waɗannan suna cikin abubuwan da sahabi baya ijtihadi akan su ai tunda ba masal ne fiqhiyya ba da irin waɗannan na alwai da irin alƙisas almaudiya abubuwa ne da irin suke cewa abin nan marfu'an hukuman marfu'an hukuman saboda abdullahi dan abbas ba zai fatawa kuma ya ce wanda yi mata kaza yana da azaba iri kaza ba tunda ba irin masu bada laya ba ne ya bada laya ya ce wanda yi shakka kuma ya kafarta azan mutum ne zai zo ya bada laya kaza kaza a sha a yi kaza a yi kaza wa mashaka fifa huwa kafirun la ilaha illallah shi dai ɗaura layar <laughs> amma sai gida ke shaka zai ce abin Allah ya sauke sai ce wa an Muhammad bin sana'a hadisiya ko inda yake musu kura yace wan Muhammad bin wan Muhammad bin humayd an Jarir an Lais an Bakr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radiyallahu anhu min qawli haka nan dai akwai wata ruwayar kuma ta Muhammad bin humayd irin waccan yake nan an jaririn kaga can an hakam an laifin an bakirin an sa'ir bin jubair kaga ta sake koma ga sa'ir bin jubair ko an ibn abbasin radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yarda min qawlihi cewa yana cikin maganganun abdullahi ibn abbas fallahu a'lam Allah shine masani ibn kasir ya maka sina'a hadisiya ya koro maka isanani da komai ya abin naka wa qala jaririn jarir rahimahullahu azza wajal anba'ana al-abbas al-azim al-anbari qala haddathana hayyan ibn hilal qala haddathana sahal akhu hazm qala haddathana abu imran al-jawni an jundub anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man qala fi al-qur'ani bi ra'yihi faqad akhta' وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطيعي وقال الترمذي غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أصاب المعنى في نفس الأمر لكان أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخاف جرما ممن أخطأ والله أعلم الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل يكتوى وقال ابن جرير ابن جرير محمد ابن جرير الطبري abu yazid abu jafar muhammad bin yazid bin jarir at tabari ya ce an bani al-abbas bin abdul-azim abbas ibn abdul-azim ya karantar da mu al-anbari nake da maimaita mana nake cewa za ku ga waɗannan maganganu da ibn kasar yake ɗebowa kowannan su ana koro su da isnadi ne wannan yana nuna maka idan ibn kasir ya kawo magana tunda ya koro maka hadisi yana gani ya kammala dan ka san rijalul hadis haka nan idan abu jafar muhammad ibn jarir tabari ya koro maka magana sai ya kawo magana ya kawo maka isnadi ko da ya san magana ba ta kai labari ba ba da ya kawo maka isnadi ba to yana gani ya sauki wajibin da ke kan shi a matsayinka na malamin isnadi za ka iya tantance malaman da ke ciki kai hukunci akan hadisi ana faɗan wannan ne domin da yawa mutum sai ce to ai a tafsirin tabari ma an ce kaza ai a tafsirin tabari an ce kaza saboda haka ai eh, a tafsirin tabari an ce kaza abu na farko wannan abin da ibnu jarir tabari ya kawo shi ya rinjayar a tafsirin sa tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu ba ya kawo da isnadi ba sai ya ji a aiki ga isnadi yake cewa haddathana hayyan bin hilal hayyan ibn hilal ya karantar da mu qal haddathana sahal ya karanta yace ya karantar da mu sahal akhu hazmin dan uwan hazm kenan yace haddathana abu imran al-jawni an jundubin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qala fil qur'ani bi ra'ayi duk wanda ya faɗa a ƙur'ani yace ce ya yi magana dangane da alƙur'ani bi ra'ayi da ra'ayinsa da hangensa da tunaninsa da ganinsa mutum bai yana magana sai ce yana ganin wannan ayar ai ma'anarta kaza ana zo na fa ya ce wannan ayar ma'anarta kaza wannan fa ana magana ne ga waɗanda ma suke hararar lafazin qur'ani ɗin balle saboda ɓatanci da rashin daraja ƙur'ani rashin sanin daraja alƙur'ani mai girma mutum ya dubi ayoyin ƙur'ani ya ce wai ai Allah ta'ala da ya ce litubashira bil litubashira bil muttaqina wa tunzira bi ludda wai kwamin ludda ɗin na wasu mutane ne masu amfani da ludayi saboda mai saboda ya ji an ce ludda aga wannan kankan ba ne za ka dinga samun su a wurin masu wa'azin bakin titi za ka same su wurin masu wa'azin bakin titi sosai da sosai mutum ya dinga kakama ma ayoyin alkur'ani ma'ana wata ma'ana ta dama allah ya sauri. saboda haka maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce man qala fil qur'ani bi ra'ayi duk wanda ya ce dangane da alqur'ani da ra'ayinsa ah, ba gashi nan ba wasu idan mutum yana karatun qur'ani ya zo kada sami sai ya ce sai yayi sarakan masa saboda Allah ta'ala ce min qabli an yatamassa a wannan wannan wannan shishige ne a qur'ani wannan wannan diban daji ne a qur'ani mai girma yanzu me kine yake so ya ce ya ce an faɗi masu a eh wannan magana ba ta da kyau irin waɗannan so daga mutum ya guji magana dangane da alƙur'ani aya ce ka tabbatar da cikakken ma'anarta man qala fil qur'ani bi ra'ayi duk wanda ya faɗa dangane da alƙur'ani duk wanda ya fassara ƙur'ani da ganinsa da hangensa da tunaninsa faqad akhfa wannan mutum ya tabka kuskure sai ibn kasir yake yin jawabi dangane da wannan hadisi bayan ya ce mana abu jafar muhammad ibn jarir tabari ya roito shi sai ce wa qad rawa hadha hadisa abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i mun sha maimaitawa karatun namu hoge daidai muke yin sa eh hoge daidai ake yin karatu yi ba sai an shiga sosai da sosai ba وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي da Abu Dawuda Sulaiman bin Ash'af da At-Tirmidhi da An-Nasai duk sun rawaito wani hadisin hadisi Suhail bin Abi Hazm al daga hadisin Suhail dan Abi Hazm wa qala Tirmidhi Imam Tirmidhi ne magana a kan imamu turmudi ya ce hadisi garibi ya shiru hadisi ne da'ifi eh amma idan ya ce haza hadisun hasanun garibun shi gina idan ya ce haza ha hasanun sahihun garibun to wannan kai tsaye hadisi ne sahihi yana nufin garibi wanda yake a matakala guda an samu mutum ɗaya da ya rito shi amma ya ce haza hadisun garibun yi shiru to wannan lafazin akwai kanshi kanshin taifanci a ciki kun gane bambancin idan ya ce haza hadithun hasanun sahihun gharib wa hukunci shi daban kowa daga jiya san sahihi ne an kira shi garibi ne ta wani bangaren amma ya ce haza hadithun gharib ya shiru to akwai tashewa akan wannan lafazin wa qala tirmidhi gharibun hadisi ne gharib sai ya ce wa qad takallama ba'd ahli al-ilm fi yace wasu daga cikin malaman hadisi sun yi magana dangane da suhail mun ga nuna cewar akwai wani ibanci gan hadisin kenan ko ya hakuri mun je karatun hoge daidai za a yi shi wa fi lafzin lahum a wani lafazin na su da suka rawaito wani hadisin mana abu dawuda da tirmidhi da nasa'i man qala fi kitabillahi bi ra'ayi duk wanda ya fassara alqur'ani da hangensa da ganinsa da tunaninsa fa asaba sai ko fasara tashi ta daidai kun gane jumla kaga wannan zai za ka so kai wannan tambayar to amma idan ya fassara kuma fassara ta daidai fa faqad akhta'a ya tabka laifi haka kawai mutum bai iya allura ba za ka je ka bashi jijin ka ce danna maka allura baka sani ba ko za a samu dacewa sai mala ya ce ai li'annahu qad takallafa ma la ilma lahu bihi domin ya ɗora ma kanshi abin da ba shi da ilimin sa akai kuma ba a sa shi ba wasalaka ghaira ma umira bi ya ba hanyar da ba umarce shi ba falau asabal ma'ana fi nafsil fi ko da yayi daidai da ma'anar da ake nufi a fassarar da i lakana akhta tabbas mutumin yayi kuskure duk wanda ya wannan saboda mai li'annahu lam ya'ti al-amr min babi domin bai zo ma al'amarin ta inda ya dace ba kuma Allah ta'ala ce wa tulbiyuta min abwabiha shi sai ya je ta taga mece ce taga ta da turanci ka fasara sai ne mece ce taga ba bene menene fasarar ba ne ce kamar hakama bayanan nasi ala jahalin fahuwa huwa kamar mutumin da ya hukunci tsakanin mutane ya hukunci alkali ne ya hukunci tsakanin mutane ya san ba shi da ilimi akan wannan matsalar kawai jirkaki daji ya hukunci a kanta wannan fahuwa huwa shi ma yana wuta dan yana da ya ce bai sani ba a daga karar wa in wafaqa hukmu sawaba fi al amr ko da ku hukuncin da yayi daidai da aka yi bincike ku sai aka aiko hukuncin yayi daidai duk da daidan da hukuncin yayi ya tafka laifi domin bai je ma al'amari ta inda ya dace ba lakin a akhafu jurman mimman akhfa sai dai laifin zai zama ya dan fi sauki sauki akan wanda ya fassarar kuma bai yi daidai da ma'ana ba kun ko saboda haka wai mutum kawai da gaki qur'ani kawai shi ma zai fassara ya dauka ya ga wani yayi wani shi ma zai fassara ba tare da ya bi ka'idodin fassara ba ta alqur'ani mai girma akwai ilimi da ake bukata na musamman ga mai fasara alqur'ani mai girma ko da kuwa fassara da zai zai ta fasara ta bangare na biyu ne da mun yi magana a tafsirul bil ma'fur wanda ke ya shafi tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul qur'an bi a mutahhara a sahiha tafsirul Alƙuran da kawali sahaba tafsirul Alƙuran da kawali tabi'in wannan shi ne tafsir bil mafhur wannan ke kenan sai bangare na biyu a abin nan a tafsiru bai ra'ayi kaga tafsir mafur za ka janyo Allah ya ce manzan Allah ya ce sahabbai da tabi'ai duk sun fassara kaza to amma wannan za ka yi fasara ne da kanka duk da za ka yi fasara da kanka duk da ka yi watan fasara akwai abubuwa da yawa da ake bukata ka sani na farko dole ne zamana kana da ilimin asibabin nuzul sanadiyar saukar aya yana tasiri sosai da sosai da in baka san sanadiyar saukar aya ba sai ka je ka dubga hukunci a wasu wuraren da ba su dace ba mun sha bayar misali akan aya ɗaya da ke cikin suratul ma'ida fadan Allah ta'ala laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw amanu wa amilus salihati ثم اتقوا عملوا ثم اتقوا احسنوا ina الله musu ne. bayan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu inna man khamru wal maisiru wal ansabu wal uridu su min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun giya kenan amma bayan haka sai Allah ta'ala ce laysa al ladina amanu wa min salihati janan fi ma babu laifi ga mamane cikin abin da suka dandana suka sha kenan mutum da bai sha da yawa ba kenan babu laifi me zai sa mutum ya irin wannan tafsirin kaga wannan shine asalin tafsir bi ra'ayi kenan in bai sa sababun nuzul ba sanadiyar saukar ayar bayan da wata aya ta haramta giya ta sauka sai sabai suka ce ya rasulallah yan uwanmu da suka rasu kafin saukar ayar fa tunda zo na ayar ta sauka ta haramta giya to akwai waɗanda yake sun sha ta kafin kafin wannan ayar ta sauka Allah ta'ala ya faɗa ce wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran tattakhiduna minhu sakaran kuna ɗiba abin da akan sha a yi ta yi marisa ta sha kafso. wa hasana wanda ban kyautu haka wannan ayoyi ba ta haramta giya ba har wasu ma suke ganin cewar za ka iya cewa kamar a koni yabanta ma da me yabu tunda an ambata cikin suratul nahl sura kuma da take nuna an'am ni'imomin da Allah ta'ala har ya ambaci wannan an za ka ce ba su da laifi tunda suratul nahl ana kiran ta suratul ni'am surar ta ambaci ni'imomi da yawa akwai ni'imomin da aka ambata ta nahali ba ambace su a wasu surari ba sai zabe suka ce ya rasulullah to yan uwansu da suka shata kafin saukar ayyafa sai wannan ayyata saukar laysa alal ladina amanu wa amilus salihati janahum fi mataimu idza mattaqu kenan waɗanda suka sha kafin saukar ayar ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu babu lafi akan su amma me zai nuna maka haka sanadiyar saukar su saukar aya din bisa yi kira wani asbabun nuzul ɗaya kenan dole mutum ya samu annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh ilimi ne mai zaman kanshi da ke nuna ubangiji Allah maɗaukin sarki yana share wata ayar ya jinkirtar da wata ayar wannan kuma misalai ne ga nan da yawan gaske Allah ta'ala yana cewa wallati yatin alfahishata min nisaikum fastashidu alaina arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut idan mace ta yi zina aka samu shaidu hukunce hukunce ya tabbata a kanta to za a tsare ta a cikin gida ba za ta sake fita ba kuma ko zuwa so biskit hata ya tafa hunar mautu har mutuwa ta zo ta dauke ta ayyata Allah na hunar sabila ko kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya wata mafita nan gaba sai Allah ta'ala ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minu ma mi'ata janna kaga ayat suratul nur ta share wannan ayat kenan kaga akwai buƙatar sanin annasikh wal mansukh da sauran ilmomi da malaman tafsiri suke ambata sura ga malam ya ce bayan ya ce mana wanda ya fasara qur'ani da shaci faɗi to me shaci fadi ba shi da ilimin tafsiri bai sanya ake tafsiri ba haka kawai dirkaki tafsirin qur'ani ya fasara kaga ya fasara da shaci faɗi sai fasara kuma ta daidai malam ya ce ya yi laifi mutum na biyu shine wa wanda ya hukunci tsakanin mutane ala jahalin fahawa finnar kun gane ko sai kuma hukuncin i daidai duk da haka ya tafka laifi sai malam zai ba da misali bayan ya ce wa alam sai ce wa haka za samma Allahu al-qazafata akan haka ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kira masu kazafi sune al domin jami'i ne na ƙazif ƙazif ƙazafata ƙwalib ƙwalabata kafir kafarata fasik fasakata wala ya kawo mula kafaratul fajara fajir fajara ta ke nan haka za sama Allah ƙazafata haka ubangiji alama ɗaukin sarki ya kira masu ƙazafi da sunan kazibin cewar makaryata ne ubangiji Allah madaukin sarki ya ce fa iz lam ya'tu bi shuhada'i to duk lokacin muddin ba su zo da shaidu ba tunda ba su zo da shaidu ba fa ulaika inda Allahumul kadhibun to waɗannan a wurin Allah su ne tintiran makaryata kaga sai kira su da sunan me alkazibun su mana ya ce falkazif wanda ya kazafi ya ce ya gawa ne ya yi zina shaidu nawa ake so ya kawo hudu sai mana ya ce falqazifu kadhibun duk wanda yake mai kazafi ne lafazin qazif yana gasgatuwa kan shi to tinkir makarici ne walau kana qad qazafa man zana fi nafsi al-amr ko da kuwa tabbas ya yi kazafin wanda izinan ne daidai ya ga ya yi zinan amma bai iya kawo shaidu nawa ba hudu in ya kawo shaidu hudu alƙali iya yadda da su domin Allah ta'ala ya ce mimman taradona min ash shahada ko da ka kawo shaidun sai alƙali ya yadda da su ya yadda da wani a matsayin shaida ya yadda da wani a matsayin sai an yi screening nasu daga idan mutum ya kawo shaidu guda hudu alƙali ya tabbatar da hukuncin zina kaga ba a kiran wanda ya kai wancan da sunan mai kazif amma idan ya kawo shaidu ko kuma shi ba shi da shaida amma tabbas ya gani ba wani tabbas a ciki ya kawo shaidu babu ya gani zai rantse da ƙur'ani duk ba batun rantsuwa kawo shaidu babu shaidu tintir makareci ne sai an mai bulala ai da mana ko daga ina amma mai da daga da gaske yake ba in musan da gaske ne sai ya kawo shaidu guda hudu Allah ta'ala ya ce fa iz lam ya'tu bi shuhada to tunda ba su zo da shaidu hudu ba fa wala ka inda Allahumul kadhibun A'a, ai ba mun ce ba hukunci muke tattauna ba zai wuya ko ba zai wuya ba in dai ya kawo shaidu hudu ba ko da ya gani sunan wannan kazib to tunda sunan kazib yana gazgato a kai sunan shi kuma kazib kazif kazib aga abin nan jinaf kenan ghairu tam a fannin balaga a cikin al-muhassanatul lafziyya ولو كان قد قذف من زنى في amr ko da ku ya kasance ya yi kasafi ne ga wanda izina eh tabbatsin ya yi zina liyanna bi ma la yahillu lahu al-ikhbar bihi liyanna bi ma la yahillu lahu al-ikhbar bihi domin ya bada labarin abinda da bai halatta ya bada labari ba ya bada labarin abinda da bai halatta ba yanzu ba idan mutum ya yi zina idan astafar la'abu in ga gama wannan izina baka je ka faɗa ba babu wanda zai ce ka yi laifi eh ba wanda zai ce ka yi laifi ko da kana da shaidu hudu kana da komai kana da komai baka je ka faɗa ba babu wanda zai ce kai laifi to balle mutum shi kadai ya ce ya je ya abin shi sai ya ce domin ya bar labarin abin da bai halatta ya ba da labari ba walau kana akhbar bima alam ko da kaga magana ko ko da ya ba da labarin abin da ya sani eh shi ya sani mu a wurin mu bai sani ba li'annahu takallafa ma la ilma lahu bihi domin ya ɗora ma kanshi abin da ba shi da ilimi a kansa wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani ga nan malam yi mana bayanin magana akan abin da ya shafi tafsirul qur'an haka kawai mutum ya kirdaji ayoyin qur'ani ko ya kagama mata fassara ya kaɗe ma tafsirin sa jalalin sa radal din shi kura kawai shi mai je kama tafsiri wani fadda giski za a ganshi a masallaci a ganshi wai bai san ƙa'idodin tafsiri ba ita ya fita suna da awani suna kaza yana bi ko ina yana tafasar qur'ani kada sa da wani larabci da wani karatu da wani mai yake fasar qur'ani sai zuma malam zai janyo zai jero mana maganganun magabata akan fasar qur'ani akan jin tsoron su wurin afkama wurin afkawa tafsirin alqur'ani mai girma sai malam ya ce wali hadha taharraja jama'atu min as-salafi an tafsiri ma la ilma lahum bihi كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وقال أبو أبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع ما لا يتشي ولهذا saboda waɗancan bayanai da suka gabata na ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya ce man ƙara fil ƙur'ani ra'ayi faƙar akhta da hadisin da muka karanta sai malam ya ce saboda haka ta harrada jama'atun mina salafi aka samu dubin dubata daga cikin salaf cikin magabata suka ji tsoro sosai da sosai an tafsiri ma la ilma lahum bihi akan su yi tafsirin abin da ba su da masaniya a kan shi aina a ƙor'an sai suka ji tsoro sosai da sosai ga wani abu ga wani ga wata riwaya ɗaya daga cikin ruwayen da ke nuna jin tsoronsu ya ce kamar wa shi uba kamar yadda shu'ba ya rawaito an Suleiman daga Suleiman an Abdullahi bin Murra daga Abdullahi dan Murra an Abi Ma'mar daga malamin shi Abu Ma'mar qala yace qala abubakar Bakr Siddiq radiyallahu an abubakar Bakr Siddiq yace ayyu ardun taqilluni Abu Bakr Siddiq ai sananne ne eh sananne ne shine babba na hannun dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sahibu fil ghar shine abokin tafiyarsa abinda bahaushe yake cewa dare ka raba su wannan daren bai raba ba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru iz abanna iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني سنين إذ وما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر الصديق كنا wa qul nasi ba'da muhammadin wazirahu qidman thumma usman al-arjah abubakar siddiq kenan yace ayyu ardin taqilluni yanzu wacce ƙasa ce za ta ɗauke ni wa ayyu sama'in tagulluni wacce sama ce za yi min inuwa ma'ana sama da ƙasa kenan in yi sama ina zai je in ƙasa wani dandanin ƙasa ne zai ɗauke shi aka san dandani ko idan qultu fi kitabillahi ma la a'lam idan na faɗa dangane da qur'ani ba Allah abin da ban sani ba in dauki aya in bata ma'anar da ban sani ba ina zan shiga in wacce ƙasa ce za ta ɗauke ni wacce sama ce za ta yi min inuwa in juwa in jiwa bakar siddiq wanda Allah ta'ala ya saukar da ayoyi yana yaban shi dan yace izu ma fil ghari iz yaqulu sahibi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwa shi gawa gare shi wa kun yi shiru wa ya ji tsoro a cikinsu abubakar to ga wanda ya ji tsoro kenan in eh mana tun da wanda ya ji tsoro shi ke bukatar sukun zama na sallan bai ci tsoro ba a ga sai kuma an saukar da natsuwa ga wanda ya ji tsoro ne wa qala abu ubayd abu ubayd al-qasim ibn yake cewa haddathana muhammad bin yazid an al-awam ibn an ibrahim at daga ibrahim taymi yake cewa anna abubakar lallai su'il lalle abubakar Allah ya kara mashi yadda an tambaye shi an qauli ta'ala dangane da fassarar faɗin Allah ta'ala aka ce ya abubakar siddiq ala gafarta malam menene fassarar wa wa abba eh ba na rubuto tambaya ba malam me fassara faɗin Allah ta'ala kaza faqal sai abubakar siddiq ya ce ayyu sama'in tasluni yanzu wacce sama ce za ta yi min inuwa wa ayyu ardun taqilluni wacce ƙasa ce za ta ɗauke ni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam idan na faɗa dangane da littafin Allah ta'ala abin ban sani ba malai ce mun qati wani isnadin akwai inda ya katse وقال أبو أبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو تكلف يا عمر وقال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال فما الأب ثم قال هو التكلف فما عليك ألا تدريه wa qala abu ubayd abu ubayd yake cewa abu ubayd shine al-qasim bin sallam yace haddathana yazid yazid ya karanta da mu hadisi an humaydin daga humayd an anas daga anas ibn malik Allah ta'ala ya kara mashi yadda anna umar bin lalle umar dan khattab ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya karanta wannan ayar akan mumbari wace aya wa fakihatan wa abba faqal sai umar dan khattab ya ce hazil alfakiya to qad arafnaha wannan iccen wannan kayan marmarin mun san ma'ana alfakiha famal ab to menene al'abu da ke cikin ayar da Allah ta'ala ya ce fakiya ta abba ثم رجع إلى نفسه فقال sannan sai ya mai da kansa ya yi tunani ya tambayi kansa sai ya ce inna hadha lahuwa takalluf ya umar yace lalle kan umar yake magana da kansa kenan yace wannan shine dora ma kai umar dan khattab yace ganin ba zai kankan ba wurin fassara aya ba wanda yake in sanin larabci ne sun san larabcin tsantsagoran larabcin a lokacin su larabcin bai jirkice ba su ne larabawan magana ita ce larabcin abubakar siddiq an faɗi shi an faɗi umar isa ya ce kul khairan nas kul inna khairan nas ba'da muhammadin wazirahu ya ga alwazir al-awwal ne biyu da alwazir sani wa qala muhammad bin sa'ad muhammad ibn sa'ad yake cewa haddathana sulaiman bin harbin sulaiman ibn harbi yake cewa haddatha haddathana hamad bin zaid hamad ibn zaid yake cewa an sabitin an anasin qala anas ibn malik ya ce kunna inda umar bin khattabi radiyallahu an mun kasance a wurin umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wa fi bari qamisi arba'u riqa a bayan rigarsa akwai zane hudu ma'ana rigar shi tana da me kenan riga ce mai zane rigar da ya sa riga wannan fa rigar ka ba ba zane amma riga shi zane nawa ne a kai kala ɗaya ne ko da ke zane aka ce ba kala ba a ga zane yana da yawa amma wannan zanen da ke rigar guda hudu ne mana ya kallace shi ya gan shi ɗai eh mana kuma ya ce a kan mumbari a wannan inda hu a majalisarsa kenan to kenan da tunda a majalisi ne ba wai nesa ya tsaya ba ya zo dab da shi ya gan shi hakikanin gani faƙal sai umar ya ce famal ab menene al'ab sun maƙal sai ne ce huwa takallufu wannan fa tambaya kan al'abu ɗora ma kai ne fama alaika Allah ta dari yanzu wanda nauyi ne yake a kanka in ba ka san menene ma'anar al'abu ba wanda nauyi yake a kanka to ga anan bayan mun da makaranta waɗancan hadisai da ya ibn kasir ya magana akan rijal ɗinsu sannan ya biyo da maganganu kan abubakar da umar idan abubakar da umar za su ji tsoron fassara alkur'ani mai girma to waye yake gani yana tangan da ya ɗauko ƙur'ani ya fassara haka kawai ko don jin larabcinsa eh wai don jin larabcinsa to wannan shine kawo mu kan magana ta biyu a tafsiru bin ra'ayi a tafsir bin ra'ayi ya kasu kashi biyu akwai a tafsir bin ra'ayi al-mamduh wanda ake bashi wanda ya yi daidai shine mutum ya fassara alkur'ani mai girma bayan ya koshi da lugar larabci eh ya san asbabun nuzul da taujihil qira'at da annasikh wal mansukh da sauran hukunce hukuncen su ya fassara qur'ani da fassarar da bata saba ma fassarar magabata ba da yake a tafsir bi ma'fur to wannan shi ake nufi da tafsir bil ra'ayi al mamduh tafsir bil ra'ayi al mamduh maimaita bayan mutum ya koshi da lugar larabci ya san annasikh wal mansukh da almakki wal madani da asbabun nuzul da abubuwan da ake bukata ya sani bayan ya san su sai ya fassara alkur'ani ba tare da ya ce maka abubakar ya ce kaza ba tare da ya ce mazan salama ya ce kaza ba sannan kuma fassara ba ta saba ma ta waɗancan ba to wannan tafsiri bin rai al-mamduh kenan wannan tafsirin yayi kun gane wannan to akan wannan za ka lissafa tafsirai kamar haka tafsirin jalalaini zai shiga ciki domin ga kallace tafsir jalalaini za ka ga kafin ya ce maka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kala kala bin abbasin ko kala kaza akwai tazara sosai da sosai eh kun shiru sannan kuma a waɗannan wurare ne za ka ga fasarai ta saba ma sauran fasarorin ne da kake gani dama babu babu littafin da ya cika in ba littafin Allah manawakin sarki ba masa wani littafi nawa kenan daya kuma wannan littafi sai littafi na biyu littafin radul azhan ilama ma'an alquran kun gane ko na biyu kenan wannan littafin idan ka sa a gaban malam aka fassara ma shi daga farko zuwa ƙarshe yanzu ka san abin da ake nufi da almufradat ɗaiɗaikun kalmomi da ke cikin alƙur'ani mai girma wanda yake sanin almufradat babi ne mai zaman kashe ulumul qur'an a ilmin tafsir ka san almufradat yanzu ka zan fassarar da yarenka ba shi ke nuna kuma yanzu ka samu lasisin zuwa tafsiri ba yanzu fassara ka sani ai na an fassara maka radul azhan ko an zauna tare da kai a majalisi an yi tafsirin radul azhan ko tafsirin jalalaini daga farko har karshe yanzu ka rike fassarar ya baka lasisin ka yi tafsiri tafsiri zuwa za ka ka koya yadda ake koyan shi Allahumma sai dai idan ya zama na aunin ƙwararren malamin tafsiri ne in ya haɗa sai ya maka biyu ya koyar da kai tafsiri ya kuma koyar da kai ne ko ya koyar da kai rajul azhar nauke kenan muka ambata biyu akwai tafsiri in kana so ka wasa'a ka faɗaɗa akan wannan babi akwai tafsirin albahar muhit na abu hayyan shi ma ba shi da yawa ko mai sifili takwas haka eh to sifili takwas wani yawa ne da shi ba shi da yawa ko dogo za ka je ka yi in kuma kana aikin gwamnati ka datsa albashinka ka je ka sai shi me a gaban ka daman karatu ne a gaban ka ma'aikata da yawa suna adashi sai zama nan bayan ka san hukuncin a dashi tukunna eh da bayanan da ke ciki ta gane ko za ka fara sai ga adayin sayan wani adashin ka dauka albarin muhaitu za ka siya to duk wani suna abin nan sai dai albarin muhaitu za ka hankali sosai kan asifat haka za ka hankali da kan ayatu sifat sai a hankali wani shine a tafsir bin ra'ayi al-mamdu mun faɗi littafai nawa daga ciki uku za ku ce me yasa ba mu faɗi az-zamakhshari ba wanda yake da yawa zaka ji ana faɗan zamakshari sai muka mai gurbin sa da al-bahr muhit az-zamakhshari gaskiya akwai kamiya a cikin tafsirin su sosai da sosai akwai itizalanci mai haƙiƙanin itizalanci a cikin tafsirin sa ta yadda an ba mutum ya kwankwadi ilimin tafsiri ba ya yi zurfi sai je ya ɗibi wani abu akan neman lugha da balaga sai je ɗebo wasu abubuwan da yake ba zai iya wasu cututtukan da ba zai iya samun maganin su zai jima sosai da sosai dan sau da yawa ma shi abu hayyan a cikin albarar muhit yakan yi ma zama shari raddi sosai da sosai sai bangare na biyu a tafsiru bin ra'ayi al-mazmum fasara alkur'ani mai girma wanda yake almafhumum abin zargi ne shine mutum ya kakaba ma ayan alqur'ani ma'anar da kwata-kwata ba za ta dauka ba kamar me kamar tafsirin shi'a inna Allah ya amurkum an tasbahu baqara suka ce na na Aisha ce kamar marad al-bahraini yaltaqiyan Marajal al-bahraini yaltaqiyan sune wa aliyu da da fatima yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan aliyu da fatima abin hasan da da husaini kai baka taba jin wannan ba eh wannan sananne a tafsirin shi'a ai su kuma mutanen naku ya sufayi kasan da babu jihadi a cikin sufanci to daga da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu bihum ghilza suka ce zuciya ake nufi ka yaki zuciyarka eh to <laughs> ka yaki zuciyarka ga wannan kai da gaji kaga za a mai da qur'ani kamar wasan yara kawai kamar wani abu kawai to anan suka ce qur'ani yana da zahiri yana da baɗi kuma wannan maganar ko shi shugabansu da ya naɗa kan shi kan cewar shi ne malamin tafsiri kowa ya san ya iya tafsiri shi ne gangaren shi waye shi waye ya ce ƙur'ani yana da zahiri yana da baɗi shi ne malamin shi ne headmaster kuma shi ne malamin jami'ar shi ne dc kuma shi ya ma kansa kenan ya ce malamai sun ce sai ya kasa kawo malami ɗaya da ya ce mishi ya san tafsiri sai dai ya ce malamai sun ce shi ya san tafsiri amma ba zai iya lissafin malamai uku ba ya ce da malam wani da malam wani da malam wani sun ce ya san tafsiri wanda yake wannan malaman kuma su an yadda su sun san tafsiri nan magana da muke a wancan darasin malam shi ya san malam tunda magana da malamai suke faɗa cewar wane ya san kaza muddin malamai ne irin shi ne a tambaya ka ce kana da certificate na jami'a kaza to sai ya zo ya ce ya yi jami'a kaza ya yi jami'a kaza yana da certificate na jami'o'i amma bai iya faɗan jami'a ɗaya da i ba bai iya kawo certificate ɗin jami'a ɗaya da i ba ɗaukan da zama yana wasa da kwakwalan mutane ne kenan zai zo ya ce malamai sun ce shi malamin tafsiri ne malamai sun ce shi gangaren ne amma ya kasa kawo malamai uku da suka faɗa haka ɗin wanda ke su ɗin kuma an yadda malamai ne ba muridai ba ne Allah ya ba ga wannan ana aka samu batuniya aka dinga kaka ba ma'ayoyin ƙur'ani qur'ani maganganu akwai zahiri akwai baɗini akwai zahiri akwai baɗini suka kunno wannan rikicin sosai da sosai wanda suke ganin ma abin da ake nufi wani lai alan nasi hajjul baiti ma'ana aikin hajji shine a je a ziyarci shugunai su ba za ka suke ganin kamar addinin su babu ma aikin hajji shine a je a ziyarci ita zai ga mutum yayi tafiya ta kanas ta kano ya tafi ziyara wani wuri ga aikin hajji can har ma wasu su dinga ganin mabiya wata dariƙa su dinga ganin kankan ba ne ka tafi aikin hajji ba tare da ka je hubara ba kai sauri kun bayyanci jumlolin har ake ganin abin step by step ne abin da zaka ka zuwa shine hubari sannan sai kaga an tunyo aya an sanya maka ita haka wani shine a tafsiru bi ra'ayi kenan al-mafhum kenan haka za ka samu mutum yana ilhadi a cikin ayoyin al-qur'ani mai girma irin waɗannan abubuwa suna da hatsarin gaske dole mutum ya hatara dole mutum ya kiyaye wannan kaɗan kenan cikin a tafsirin al-qur'an bi ra'ayi al za zaka same su a cikin tafsiran waɗanda suke rikakkun sufaye ne za ka same shi a cikin tafsirin da suke rikakkun 'yan shi'a ne ba kunya babu tsoro su ɗauko aya su tsine masu habai da ita wata aya masu ce kwata-kwata ba haka take ba wai bana Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi wai ba haka aya take ba kuntum khaira a'immatin ai cewa maka duk abin da aka faɗa na shi'a ɗaya aka ce sun ce kaza su zo su ce abin ba haka yake ba haka kawai ake bukata in dai an faɗi ɗaya an ce sun ce kaza to yan shi'an su zo su ce ba haka ba ne wannan magana kawai ta isa sai ya zama na cikin ɗari ne aka faɗi ɗaya sai a sake wuce lawa sauran to a kusan me ke faruwa da shi najeriya kamar yadda kiristoci ne suke da bible bible din ne amma ba su iya karanta shi ba fasto ya hana su karanta kwata kwata shi'a suke yi kawai a makance ba su san shi'ar ba ba su karanta littafanta ba an sanya shamaki an sanya katangar karfe tsakaninsu da littafan shi'a din sauraka sai zo ya ce maka su ba sa canza qur'ani bayan kai kuma kana da littafai da kaku na rikaku yan shi'a da suka gina babi babi akan tarifar ƙur'ani wanda yake wani wasu manya-manya yan shi'an ma na nan kasar ba su da shi ba wai na nan sanaja nake nibi ba ba wai na nan jihar naija nake nibi ba a'a yan a najeriya ma manya a kabir mujirmi haɗin wasu ba su da shi to amma sai yanzu a yi ma inkari abinda ake bukata in an ce sun ce kaza sun ce kaza so su ce ba haka bane shikenan kawai daga littafansu ba daga waɗansu abubuwa nasu ba Allah ya sauke to wannan shine kuma na sha maimaita ina ƙara maimaitawa babu tafiya da mabiyan ta gata irin sunna saboda ita ce ba tafiya kan jahilci a makance akan ilimi ake tafiya amma ka lura duk wata ƙungiya ta bid'a sai ta zare maka biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta dora ga wani sannan a tafi kaga su shi'a sun ce a limaman su goma sha biyu nan da ba a ittifaki akan sunayensu ba ko da an yi ittifaki akan adadin goma sha biyu to amma ba a yi ittifaki in na ce ittifaki ina nufa a cikin shiya din ba a yi ittifaki wurin lissafo goma sha biyun ba wata shiya ta ce eh da wani da wani ne suka ce a abar da shi wa in kana sun yi ittifaki akan adadin goma sha biyu amma a lissafo su kuma abin ya faskara za ga sun yadda suke mabiyansu limamansu goma sha biyu suna gana suna da wani a tasrifu alkauni limamansu su din nan suna da wani abu na juya duniya baki daya cewar da yarda su ne da abin nan nasu ne da kuma zai janyo maka ayoyi a cikin ƙwar'ani na ji wani tintirin ɗan shi'a a gidan rediyon kaduna yana fassara ihidan siratul mustaqim siratul ladina namta alaihim wai su ne a imma da eh, su ne a imma siratul ladina namta alaihim su ne wai ina so ku fahimci a tafsirin ra'ayi al mufmum wanda fa da bakin shi ne a gidan rediyon jihar kaduna aka sa tafsirin bara bara waccan 2009 kenan aka sa tafsirin a ramadana jahili bai san fasara allah madaukin sarki da ya ce wa man yuti allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an allahu alaihim min nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa sunna ulaika rafiqa to saboda haka sai suka ce komai limama su goma sha biyu komai a imma nasu komai a imma nasu komai a imma komai a imma komai a imma sai cewa a imma ake a imma ake a imma ake kuma a imma ga suna a cikin ƙur'ani wata alama a imma ta yi na ilan nar ta ce suratul qasas akwai a imma na kwarai akwai imma na sai ba su fito su yi bayani kuma gargumanta waɗannan imma da ake magana su abu ja'far su ja'far sadiq su aliyu zainul abidin ba su da alaka da shi'a la ta kusa wa la ta nesa ba su da alaka da shi'a kwata-kwata hatta wannan wanda wannan babu din da ake jira ya fito wa kenan mahadi wanda yake babu ne ake jira za ka al'amura ne wanda yake mahakar suke da jari in ka lura gaba ɗaya ba sa karatu sai dai abin da aka ce za ka tambayi wani me yasa yake kaza ya ce shi bai sani ba a tambayi a imma nasu to hakan ganga dubu sufayi za ga ba abin da za ka gane na addini ba za a taɓa fayyace maka san manzan Allah ba a nuna maka tafarkin shi ba a'a ba za ka gane ba sai ka bi tafarkin su wane da wane da wane da wane abin kamar ya zama kiristanci wai ba za ka gane kiristanci ba ba za ka gane salisu ba za ka gane a tasalis ba wai dole sai ka shiga kiristanci yi maka bayani shi kan shi ba shi kan shi fasan ya kasa yin bayani mai kiristanci ya kusa wai ba za ka gane ba sai ka shiga duk bautar da mutane kawai ake kuma me kuma sai sai kawo dalilin sa shi sa ga ubangiji Allah madaukin sarki isa shi lafazin qur'ani yana nan daren dan babu wanda ya sai canza shi lafazin qur'ani ba yana nan daren dan babu wanda ya la yatil batil min ne dai wala min khalfi tanzilu min min hamid wurin fassara to ko mutum ya ya rage ga dai gundarin bakin nan kuma tun da har yanzu Allah ya sauke malam zai yi comment zai yi ta'alik zai yi jawabi akan waɗannan batutuwa da muka karanta sai mana ce wa haza kullu mahmulun ala annahu ma radiyallahu anhuma inma arada istikshafa ilma fiye ab wa illa fa kawnu nabatan min al-ard zahirun la yujhal ka kauli ta'ala fa ambatina fiha habba wa inaba al-aya fa qala ibn jarir haddathana yaqub ibn ibrahim قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح ما لا يجي waɗannan bayani da muka karanta na abubakar siddiq allah ya kara mashi yadda da bayanin da muka karanta na umar ibn khattab cewar ba su san kalmar al'abu ba sai mana ibn kasir ya ce wa haza kulluhu duk wannan bayanin da suka faɗa mahamulin za mu ɗauke shi ne ala annahuma akan cewar su su biyun nan abubakar da umar allah ya kara musu yadda radiyallahu anhuma radiya fi'l madin sai ka ce Allah ya yarda da su a babul ikhbar kenan kana ba da labarin Allah ya yarda da su to Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka tahta shajara والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ko kuma ka ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su yanzu kana mai kenan kana addu'a Allah ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim ya na يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا iman. Allah ya kara musu yadda innama abin sani kawai arada istikshafa ilma kafi innama arada istikshafa ilmi kafiyatul ab sun yi nufin sanin menene hakikanin yadda shi al'abu din yake wannan shine abin da yake sai mana ya ce wa illa in ko ba haka ba fakonu nabtan min al-ardi ai kasancewar al'abu wani abu ne da ke fitowa a ƙasa ba abu ne da ke sako faduwa daga sama ba zahirun wannan abu ne a fayyace kowa ya sani ai ko to amma menene hakikanin sa shine kawai suke magana yace zahirun la yujhal abu ne da ba za a jahilce shi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa ambatana fi habban wa inaban wa qadban wa zaytuna wa nakhlan wa hadaiqa wa gulban wa fakiyatan wa abba ibnu jarir muhammad abin abu jafar muhammad ibnu jarir tabari yake cewa haddathana yaqub ibn ibrahim yaqub ibn ibrahim ya karanta da mu qal yace haddathana ibn ulayya ibn ulayya ya karanta da mu ana ayyub ibn abi an ayyub daga ayyub an ibn abi mulaika daga ibnu abi mulaika annabina abbas radiyallahu anhuma sa'id lalle abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda kaga jumla iya kenan da abdullahi din da mahaifin shi abbas ko Allah ya yarda da su jumla ikhbariya kenan jumla ikhbariya su ila an tambayi Abdullahi ibn Abbas wanda yake shine turjumanul Qur'an fitaccen malamin tafsiri a cikin sahabbai an tambaye shi an ayatin dangane da wata aya law su ila anha ba'dukum inda wani daga cikin ku aka tambaye shi fassara wannan ayar qala fiha da ya faɗa amma da aka tambayi Ibn Abbas fa fa aba an yaqula fiha sai ya ke ce komai akan wannan ayar ibn abbas wanda ke mun bayaninsa wanda ali bin abi talib allah ya kara musu yadda ya nada shi ya zama shine amirul hajji a shekara ya hudu ba da suratu suratul bakara ko suratul nur wanda yake inda rumawa sun ji wani fasarar da sun musulunta yau shi aka tambaya bici komai ba kan ayar to kenan kamar yadda mai maraƙi yake faɗa fa kullun min ahalil manahil arba'a ya ƙulu la'adari fa kun mutabi'a fa kullun kowanne ɗaya min ahalil manahil arba'a daga cikin malaman mazhabobin nan hudu abu hanifa imam malik ibn anas shafi'i imam ahmad ibn hanbal ya ƙulu la'adari in an tambaye shi bai sani ba yana cewa bai sani ba yana cewa ban sani ba fa kun a kai ma ka zama mai bi ka ce in ma an an tambaye ka baka sani ba ka ce baka sani ba wannan shine zaman ka lafiya ba kuma kai ne na farko ba an tambayi mala'iku Allah ta'ala ya ce an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al hakim alhuda huda ramman tsuntsaye kuke kiran shi ko ya ce ma annabi Sulaiman ahattu bi ma lam tuhit bi na san abin da baka sani ba waji ita kamin saba'in bai na ba'in ya na zo maka daga birnin saba'i da wani labari ne ya ƙini na tabbas inni wajen tumar a tantam mu utat min kulli shay wala arshin azim hadda ya bayani ce yake ce da wa annabi suleiman huda huda yake ce da shi a hatu bi malamatu bi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi malaka jibril ya tambaye shi yace fa ni an sa'a qal mal mas'ulu anha ya'lamu min as sa'i shikenan to an mutum ya kakaba makan shi yana so ya zama shine kwararren malaman tafsiri a ce an tambaye fasara bai iya ba tambaye shi hadisi saboda haka zai shaci fada kawai fada an tambaye Abdullahi dan Abbas yace bai sani bai shiru kuma wannan isnadi isnadu sahih wannan maganar zuwa abdullahi dan abbas magana ce mai kyawun gaske na sha mai tasu ba komai ba wasu hadisi ba asar da waye duk wani sai an faɗi isnadi saka dole mutum ɗalibi ya zama mai ladabi a wurin ilimi ladabi wurin ilimi shine in baka sani baka ce baka sani ba kawai ba kuma kai ne na farko ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك